alhamdulillah wassalatu wassalamu ala muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atal muslimin muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya Alhamdulillah Wasu lati wasu salama ala Muhammadu Rasulillah, wa al'adu al'adi wa su aiki a Mamman Wala. Wabat alaikum wa rahmatulahiyya warraba! Fetur ya jama'aita musulmin. Muna yi ma Allah subhanahu na ta'ala godiya bisa ga baiwa ta da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin a tafsaratu fi ulumil qur'an kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin wanda darasinmu da ya gabata a wannan littafin shine darasi na goma sha hudu inda muka shiga cikin almabahasu samin mabincika ta takwas mai bayani game da jam'ul ƙur'anil karim haɗa Alƙur'ani mai girma inda darasinmu da ya gabata na ainihi goma sha hudu mun ji mun tattauna abubuwa da dama a cikin wannan darasi inda muka ji yadda rubuta Alƙur'ani ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ana yin rubutun akan alluna irin na dabbobi kamar kashin kafaɗa na dabba da sauran wasu hatu da sauran wasu ƙanƙarin ne da sauran wani ɓawa na itace kamar irin ɓawan da bino da sauran nau'ukan itace waɗanda an yi rubuta shi alƙur'ani a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan wahayi ya sauko wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala a warkon darasinmu na goma sha biyar za mu hara ne da za mu ne a kan shahi na talatin da ɗaya a cikin wannan littafi inda malami ya rubuta daidai kan gaba cewa alba'ithu ala kitabatil qur'ani fi ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallam alba'ithu sababi ko mahari. ala kitabatil qur'ani akan rubuta alqur'ani mai girma fi ahadin nabiyyi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam za mu ji abin da sababi abin da an mawari na rubuta alƙur'ani a zamanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda darasinmu da ya gabata ya fayyace muna bayani akan cewa ga nau'ukan wurare inda aka yi samu ana rubuta alƙur'ani idan alƙur'ani ya sauko annabi yakan kirayi kutabil wahayi marubuta wahayi wanda annan tare da shi ce cewa ne ka rubuta sai ya rubuta ko akan kankara ko akan wata ko akan wani nau'in abin da za a iya rubutawa to sai malam ce na ɗaya daga cikin mawarin rubuta alƙur'ani a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'adadatul maktubi mu'adadatul ne ƙarfafa abin da ake rubutawa mu'adadatul maktubi ƙarfafa abin da ake rubutawa lil mahfuzi ga abin da aka kiyaye abin da an riga an hardace an tsare shi cikin gaba to sai a rubuta shi sai zama wannan rubutawa ya zama wani nau'i na ƙarfafawa ga shi abin da aka lil ƙur'anil للقرآن kulla كل أوامل الحفظ والبقاء litatawaffara saboda ya kammala lil qur'anil karimi ga alƙur'ani mai girma a samu ya kammala ga shi wanga babban littafi na alƙur'ani mai girma kulla awamilil hifzi wal baqa dukkanin wasu abubuwa da ake da bukata na har da cewa da kuma tabbatarsuwa an har da ce cikin zukata an rubuta shikenan abin da aka hardace ya tabbata mahari na warko kenan Waliza, saboda haka ne kana al-mu'awwalu alaihi 'inda al-jam'i sai kasance abin da ake dogaro da shi a lokacin da ake hada al-qur'ani al wal kitaba ana dogara a yayin rubuta alƙur'ani da abin da aka hardace da kuma abin da yake gashi rubuce a wurin kuttabul wahayi. Wanga shine ne mahari na harko na rubuta alƙur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na biyu, daga cikin sabubba ko mawarin rubuta alƙur'ani a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa wahyi iyar da sako na manzanci alal wajahil akmal akan fuska kammalalliya li'annal i'timada ala hifzi sahaba saboda dogaro game da har da sahabbai fa hasbu kawai gairu kafin wannan ba mai isa na ba a dogara ga har da sahabbai wannan ba zai isa ba ya zan ba rubuta alkur'ani ba li'annahum saboda su sahabbai urdatun linnisiyan waɗanda ana iya gidda su ne ga mantuwa ma'ana mutum ya hardace wani gwargwado na alkur'ani kuma sai ya zo ya manci abin nan da ya hardace. to sai ya zama abin da aka rubuta kenan yana nan tabbaci awil mauti ko kuma mutuwa abin da yasa in an rubuta abu ya tabbata su ma haddata alqur'ani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna zuwa su ci karo da mutuwa a kashe su ko kuma su mance bisa ga abin da suka haddata wa ammal kitabatu amma abinda aka rubuta fa baqiyatun abin nan yana nan tabbace da aka ga hayyawa har gobe duk abin da aka rubuta to abin nan ya tabbata shekara da shekaru an ɗauko gashi nan kamar yau aka rubuta to sai zamana shine mahari na biyu na rubuta alkur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa inna ma ya amurin nabiya sallallahu alaihi wa sallam bi jam'il ƙuran kawai annabi bai yi umarni ba na cewa a hada alqur'ani bi mushafin wahid a cikin wato littafi guda kamar wa da alqur'ani yake rike ga hannuwa mu a wannan rayuwata mu ta yau kawai abinda da yasa annabi bai yi haka ba lima ya saboda abinda bayaninsa zai zo nan gaba. Na ɗaya, in na hatima sahaba, hakika himmantuwa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma kana bihibzihi kawai ta kasance ne game da haddace alƙur'ani wasu saharihi da kuma tabbatar da alƙur'ani da kafe alƙur'ani ya zama an tabbatar shi an kafe shi la ya bi kitabati ba ta hanyar rubuta shi kawai ba wa naqshihi da kuma zana wannan rubutun na alƙur'ani su masu haddacewa da kafa hadda da tabbatar da ita da tsare abin da aka haddata. Na biyu, wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa bai yi umarni ba da rayuwarsa a tara alkur'ani a cikin littafi guda, illa dai ga yana an rubuta a wurare mabambanta kuma rubutun alkur'ani ya kammala a wuraren da su marubuta alkur'ani na annabi sallallahu alaihi wasallam suka rubuta alkur'ani yana nan an tara an kammala yana a wuri guda ma'ana duk da karkasuwarsa a wurare mabambanta to an dai kammala cika rubutan alkur'ani da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ba a game shi ne aka haɗe a wuri guda ba annabi yana da ransa amma haɗawar da aka yi masa a bayan wucewar annabi ai duk abin da annabi ya hora a aza sura wuri kaza nan aka aza a aza aya wuri kaza nan aka aza babu wani ragi ba ƙari na biyu daga cikin abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi umarni ko horo ba na cewa a rubuta alkur'ani a haɗa shi wuri guda da rayuwar shi ma kana yataraqqubuhu yataraqqubuhu rasul abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana jira min wurudi ziyadati na tahowa ƙari idan yasa aka haɗa alƙur'ani wuri guda kuma sai gashi ashe wahayin bai ƙare ba Allah ya koma ƙaro mishi wani sako to ina za a sa don haka sai yasa jiran dakon ƙaro ƙaro sako na kawo wahayin alkur'ani sai zama na annabi bai yi umarni da a haƙa shi a wuri guda ba Auna nasikin li a ahkamihi ko kuma dakon tahowa ko jiran zuwar shahewar sashen wasu hukumce hukumce tun da dama cikin an saukan ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Alƙur'ani yana saukowa wani zibin sai ga wata aya ta zo ta shahe wata ko wani hukuncin ya zo ya shane wani. Farkon bayanin cewa idan mutum ya kasa azumi, an ce ya ‘yanta bauya kawai, ba an baci kalarta ko siwarta ba, sai gashi an yi magana cewa a a abatin mu'mina, sai zamana bayanin aya ta biyu da ya zo ya gusar da aya farko ga sakin kalmar a mu'mina mutlaq itiki raqaba amma da aka ce mu'mina sai zama an sa kaidi wacce boyata za a yantawa wanda an mu'mina to da sauran bayanai waɗanda suka yi kama da haka waɗanda dakon tahowar wannan bayani na daga cikin abin da ya sa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai umarni da a haɗa alƙur'ani a lokaci guda ba ko kuma a wuri guda ko a littafi guda da rayuwar shi annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan kenan to sai ya zamana a falamma ko a libabi a hakamihi au tilawatihi ko shaye abin da ya shafi sasin hukumce-hukumce ko kuma karatun alkur'ani a ce kaya aya kaza yanzu ta ɗauke ba ta daga cikin waɗanda ake karantawa an ɗauke ta ma'ana an shahe kenan Balamman qada nuzulahu lokacin da sauka alkur'ani ya kammala biwa fati da mutuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa umina aka amince ma maji'u ziyadatin tahowar ƙari ya zama na alƙur'ani ya riga ya kammala ya cika ba a dakon tahowar ƙari saboda Allah ya karɓi rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine manzo na ƙarshe ba wani manzo da zai zo da wani bayani na ƙarin alƙur'ani. wa umina aka amince ma maji'u ziyada cewa babu wani ƙari da zai tahowa aw nasbin aw nusbin ko kuma bayanin cewa an shaye aya kaza alhamallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya cusa ma alkulafa ar-rashidin mamaya shiryayyu idan aka yi magana dangane da kulafa ar-rashidin ana nuhin abubakar da umar da usman da aliyu radiyallahu anhu majma'i to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya cusa musu hada alqur'ani ay yajma'uhu fi makanin wahidin a haɗa alƙur'ani a wuri guda sai zamana wannan tunanin ya zo musu tunda sun san cewa alkur'ani yana nan ko ina aro rubuta marubuta wahayi sun rubuta qur'ani ya kammala kuma wanda ake saukar mu da alkur'anin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koma zuwa ga Allah Allah ya karɓe ransa to yanzu tunane ya zo na a haɗa alkur'anin kamar wada annabi ya yi umarni idan an sauko da sura ko aya ya ce a rubuta ta ga wurinta ga kuma yadda take to wannan kenan to wanga kusan mafari ne ko sababi babba wanda ya sa su mama ya shiryayyu suka yi himma na ganin cewa an haɗa alƙur'ani bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to malam ya ce mana a cikin abu na gaba jam'ul qur'ani hada alqur'ani fi ahadi abi bakrin a zamanin abubakar radiyallahu anhu wa saboda bayan da Allah ya karɓe rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sun zauna sun tattauna sun yi muhawara da ƙarshe suka zaɓi abubakar siddiq radiyallahu anhu wa ya zama shine khalifa na farko saboda bibiya da suka yi da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake jagorantar da shi idan annabi na da uzuri ko bashi da lahiya sai ya jagorantar da shi akan ya ba mutane sallah sai ya zamana su ma sahabbai sun haɗu gaba ɗai akan ya zamana abubakar shine khalifa na harko to a zamanin da Allah ya sa abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya zama halifa to sai ga yadda aka haɗa alƙur'ani a zamaninsa. Lamma tawalla Abubakar Siddiq al lokacin da Abubakar Siddiq Allah ya ƙara masa yadda ya jagoranci khalifanci ba da wafati Rasulillah bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana awwalu amalin sai kasance farkon aiki wanda ya sa a gaba qama bihi wanda yake ya tsaye da shi harkon aikin da ya fara wanda ya tsaye da shi shine muharabatu ahalin ridda ya kantar waɗanda suka yi ridda in tawaye dama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gungun sahabai sun taru yace man kana ya abudu muhammadan duk wanda yake bautar annabi muhammad fa inna muhammadan qad mata hakika annabi muhammad ya rasu man kana ya abudullah duk wanda ya kasance yana bautar allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah hayyul la yamut lalle Allah rayayye ne dawwamamme da baya mutuwa daga nan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu gungun yan tawaye wanda a jagoran su musailamatul kazzab ya fara dawar cewa a ai shi annabi ne ha an sauka masa surori a cikin alkur'ani yana kira na jama'a su zo su yi a gare shi su yadda cewa shi annabi ne in ba su yi haka ba kuma to ma shuha ya shirya ya gyara yaƙi za a yi don ya tabbata musu cewa shi manzo ne wanda wannan waƙiya ta auku ne a a harin yamama yaƙin yamama atu yamama inda shi musailamatul kazzab yana da wato ainihi kusan ƙabila ce ‘yan ƙabila ta sun yi mai mubaya'a sun miƙa wuya gare shi, sun yadda da cewa shi annabi ne mai yawa daga cikinsu, sun yadda da haka. To wannan sai ya ba shi ƙwarin gwiwa ya ci gaba da abin da yake yi, a wannan lokacin Allah ta'ala ya sa da rayuwar Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul, wanda Khalid ibn al-Walid ya ainihi jagoranci kai farmaki ga shi musailama tare da waɗanda yake mabiya na musailama inda wahashi wanda shi wahashi shine ya kashe hamza kawun annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ƙanin mahaifinsa hamza bin abdulmuttalib to wahashi yana ta haɗi a cikin rayuwarsa cewa canda yasa ya kasance ya bakanta ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dalilin kashe Hamza don haka sai kudurta yanzu abu na gaba wanda ya sanya kashe musailama don haka lokacin da aka tsaye da ranar yaƙi aka ci gaba da fafata yaƙin da musailama da runduna da abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yadda ya tura wadda Khalid ibn al-Walid ke jagoranta sai ya kasance Musailama yana ganin abin da yake gani saboda wahashi abin da ya sa gaba kawai kashe Musailama bai damu da kowa da a cikin fagen daga ba a'a wa harinsa Musailam yana sanya ya ga bayan shi da abin ya kai inda ya kawo Musailam yana da wata gadina ya ga cewa an rinjaye su kuma ba su da wata nasara kawai sai ya ja mabiya suka sheka yana kiransu ilal hadiqa ilal gadina stay gadina suka shiga bayan sun shiga matsara sun zo sun tsare daga baya so gungun musulmai suka zo ƙarƙashin jagorancin Khalid suka tsallaka aka buɗe ƙohar aka kashe matsara kohan aka shiga ana nan dai ana nan dai sai da ta kai ga washi bin harb shi ne ya kashe musailama ya yi sujada yana godiya ga Allah da ya zama wanda ya bakanta ran annabi sallallahu alaihi wa sallam, a dalilin kashe hamza yanzu kuma gashi ya kashe wani maki Allah madadin wancan aikin da ya taɓa yi. Da lokacin da abubakar siddiq ya jagoranci kalifanci bayan Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama farkon aiki wanda ya sa gaba shine yaƙar yan tawaye waɗanda suke ƙarƙashin jagorancin musailama wal qada'i ala hadhihi fitna da kuma kai ƙarshen wagga fitina ta su. saboda duk sadda akwai yaƙe-yaƙe cikin al'umma to yana da wahala al'umma ta samu ci gaba don haka sai zamana abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yadda ya ba da kula-kula mai girma wajen ganin an kai ƙarshen wannan fitina ta waɗanda suka zo suka yi ridda bayan da suna musulmi da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su kuma sun yi mubaya'a da biyayya ga wani wai shi musailama suna ganin cewa kusan annabi ne walamma waqa'at mawqi'atu al-yamama lokacin da a fagen daga na yakin yamama ya auku an sa rana an sa lokaci an tsaye da inda za a haɗu don a kafta ɗin sanata itne ashara lil hijira wannan yakin na yamama ya haɗu ne a lokacin da wato hijira ta kasance shekara goma sha biyu da yi bayan a shekara goma sha biyu da hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yau muna kusan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in. To sai zamana wannan yakin da aka shirya, ku fiha kafirun min ƙurra'is sahaba, sai Allah ya jarabi musulmi, aka samu makaranta alƙur'ani na daga cikin sahabbai masu yawa, aka kashe su, ƙila wasu daga cikin masu ba da bayani ko masana tarihi suka ce, kamsu mi'a an kashe a mutum ɗari biyar wa ƙila sab'u mi'a wasu ka ce an kashe sama ga mutum ɗari bakwai wanda akwai makaranta alkur'ani mahaddata a cikin wannan adadin da aka kashe falamma wasa al lokacin da labari ya kawo ilal madina zuwa madina tunda ita ce kwata inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rayu matsayi ne na shugaba na duniya gaba ɗaya da Allah ya aiko shi matsayin manzon Allah zuwa ga al'umma to sai ya zama duk wanda a halifa yana matsayin a wannan ba da kula ga addini a madadin annabi sallallahu alaihi wa sallam matsayi ne na khalifa amma ba annabi ba to lokacin da labari ya kawo a garin madina to hala dalika umar ibn al-khattab sai ya razana ko ya girgiza umar dan Khattab cewa gashi yanzu an tafi wurin yaƙi an samu jarabawa na fashalu na kariyar daga an kashe akalla mutum ɗari biyar ko ɗari bakwai kamar wanda ake cewa Kada kala ala abi bakrin a ah, wa akabarahu al to lokacin da aka dawo sai ya shiga wurin abubakar sai ba abubakar labari cewa ga abin da ya kasance wa akabarahu al-khabara wa bayyana lahu ma ya kashahu to ga abin da ya faru an kashe mutum ɗari biyar ko an kashe mutum ɗari bakwai da Umar ya shiga wurin abubakar sai ba shi labari ga abin da ka faruwa kuma ni na girgiza wa bayyana lahu ma ya kasha ya bayyana mai ce to ga abin da nika ji mana tsoro min daya'il qur'an na tozarta alqur'ani mai girma idza kasura alqatl idan kisa yayi yawa ana tayi a wurin yaƙi. ana kashe wani gungun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda su ne mahaddata Qur'ani to ina jin tsoron a waye gari ya zama na alkur'ani ya zama babu shi tabbace tun da mahardata ne to kuma ga mahardata ana kashe su to wannan abin da ya kai ga umar Allah ya ƙara masa yadda kenan ya biɗe abubakar akan cewa a haɗa alƙur'ani wuri guda ga abin da yake jin tsoro ya ce fi ƙurra'i sahaba game da sha'anin makaranta alƙur'ani na sahabbai da kisa ya yi yawa a cikinsu wa qasaraha alaihi jam alƙur'an sai ya nemi cewa to abin da nika so ina roƙonka a haɗa alƙur'ani wuri guda fataraddada abu bakrin awwala da ya waɗa ma abubakar sai abubakar ya tsaya yana tunani. yana ganin haɗa alkur'ani kamar wani abu ne zai zo da shi daban li'anna zalika amrun saboda wannan wani al'amari ne mahudan sabo lam takullahu sabika wanda bai samu gabatuwa ba fi ahadi rasulillah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na Umar ya gaya ma abubakar sai abubakar ya tsaya yana nazari ya ce to wanga abin bai faru ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na haɗa alqur'ani wuri guda a game shi ya zama gashi matsayin littafi guda sai zamana yana tunani wa kana abubakrin ahrasan nas abubakar ya kasance shi an mafi kwaɗayi na mutane ala rasulillah akan biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mujanabati kulli ma lam yafalu kuma shi yahi kowa kokarin kaurace ma duk wani abin da annabi bai aikata ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa li'annahu saboda shi Abubakar Allah ya kara mishi yadda kariha yayi kyamar ayyan zila nafsahu ya saukar da rayuwarsa manzilata masauki ko matsayin mai yazidu wanda ke ƙara wanda ya zo da wani ƙari wanda ya kawo wani ƙari idan ya haɗa alƙur'ani wuri guda to kamar ya zo da wani abu ƙari in ya ɗago fiddin domin kewaye wasa ga addini a ga kamar wai shi ya kawo wani abu don kewaye addini alhatiya da rasulillah kan kewayewar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar ya zo da wani abu da shi annabi bai zo da shi ba walakin sai dai wada al'amari yake ba da niƙashin tsawilin bayan tattaunawa mai tsawo ma umar radiyallahu anhu tare da Umar Allah ya ƙara musu yadda gaba ɗaya iqtana'a sai Abubakar yan natsu bisawa da ra'ayi da dacewar fahimtar Umar wa zahara lahu wa zahara maslaha sai bayyana mai ce to ga abin da a huska ta maslaha fiye a cikin wannan bayani ya fahimci bayanin gada Umar ya yi mai <clears throat> haka ne. Abubuwan gada ka faruwa in an ce za a dogara ga mahaddata Alƙur'ani za a waye gari babu su. Kuma waɗancan wuraren da aka yi rubuce-rubuce na Alƙur'ani aka ajiye yana yiwa wani abu ya zama ya ɓace ko gara ta canye ko abin ya zama dai babu shi. Wa ulima wa alima zalikal jam' sai ya gane cewa wannan haɗa alƙur'anin da ake so a yi wuri guda bisa ga shawarar da Umar ya bayar wa illam alwar rasul ko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai aikata shi ba min akabari yana daga cikin mafi girman ila hizil qur'an hanyoyin ta Alƙur'ani alkarimi mai girma in ana son hardata Alƙur'ani. sai ya zama na an haɗa alƙur'anin wuri guda an rubuce shi to zai taimaka kwarai wajen yanda za a iya haddace alƙur'ani kamar da mu muna shaidon haka yanzu kana rike da alƙur'anin ka sai ka buɗa ka karanta in ka tabbatar da ka haddace abin da ka karanta sai ka rufe alƙur'anin gobe in ka dawo kuma nan za ka tashi wurin da ka tsaya to wannan kenan rubuta alƙur'ani ya zama mahari ko hanya ta samun haddace alƙur'ani mai girma kamar wada Umar ya bayyana bisa ga wannan shawara da ya gita ma Abubakar Siddiq Allah ya ƙara musu yadda wasu ya nafi da kuma tsare alƙur'ani min doya'i daga tozarta ga ina haɗauri guda shi kenan ba wani abu da ake ganin zai iya zuwa ya samu alƙur'ani da zai iya kawo cizgaro ga alƙur'ani. wa annahu laysa fihi shay'un min az-ziyada wa da al'amari yake babu wani abu na ƙari ala tiyadin rasul bisa ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake waye ma'ana duk da manzon Allah yace a rubuta alqur'ani da rayuwarsa kamar yadda aka aje shi a cikin kiraga na watu da kankara da sauran duk wurin da aka aje shi ga ɓawa? to ta haka ne za a rubuta Alƙur'ani? bal kama bar magana na cewa a samu wani ƙari na zuwa da wani abin da annabi bai zo da shi ba a'a kama ga magana huwa mustamad huwa mustamiddun shi wani abu ne da za a jingina min alqawaid daga cikin wasu shika-shikai allati ha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allati mahadaha rasulullah sallallahu za a rubuta Alƙur'ani ne bisa ga wasu shika-shikai da annabi sallallahu ya shimfiɗa bita shari'i ta hanyar shari'antar da a kitabatu a kitabatul bita karim ta hanyar shari'antar da rubuta Alƙur'ani mai girma kamar wanda duk manzon Allah ya ce a rubuta to haka ne za a rubuta ba za a zo da wani sabon abu ba daban wanda wani ya ce ga wani za a yi ba qadama ala tanfidi ra'i Umar sai Abubakar Allah ya ƙara masa yadda sai ya ci gaba akan zartar da wannan fahimta ta Umar latilkal maslaha saboda waccan maslaha da Umar ya ce yana ganin wa in an ci gaba da kashe makaranta alkur'ani to za a ko samu tizgaro don wani lokaci za a waye gari duk mahadata alkur'ani an kashe su sa'annan inda aka ajiye alkur'ani ta hanyar rubuta shi ga bawa da sauran abubuwan da aka rubuta a nemi wani abin kuma ba a sama ba a arsala sai abubakar ya aika Allah ya ƙara mishi yadda ila zaid bin sabit zuwa ga zaid dan sabit ba da istisharati Umar bayan yin shawara da Umar sai ya aika yana ya da'uhu yana kiran zaid dan sabit a gaya ma zaid dan sabit abubakar siddiq halifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kira ne ila kitabatil qur'ani zuwa ga yin shawara domin rubuta alqur'ani tunda shi zai yana cikin kutabil wahayi wa jam'ihi da kuma hada shi fi makanin wahid a wuri guda Idan a tattara rubuce-rubucen da aka yi na alkur'ani a ɗoko a haɗa wuri guda a aza shi bisa ga yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi ya hora a waye gari ya zama littahi guda wa inna ma asara siddiq zaidan kawai abubakar siddiq ya zaɓi zaid ibn sabit bi hadhihi almanqaba da wannan matsayi da wannan daraja ma anna sahaba tare da cewa a cikin sahabbai akwai wanda yake manuwa akbar minhu wanda yahi zaidu sinnan shekaru akwai sahabban da aka gaba ga zaidu waɗanda sun girme mai wa aka damu wa islaman kuma akwai waɗanda sun riga Zaidu musulunta amma duk da haka sai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wa arda ya aika yana neman zaidu ibn Sabit akan ya zo ga shawarar da aka yi kuma yana sai ya zama cikin waɗanda za a yi rubutun tare da zuwa. Wacar fada'il kuma akwai waɗanda suka yi zaidu falala suna da wasu falaloli masu girma li'annahu kana min ash'ar sahaba saboda yana daga cikin shahararru na sahabbai itqanan waɗanda suke da wato kiyayewa lihibdil qur'anil karim ga haddace al-qur'ani mai girma kullihi ga baki ɗayansa Allah ya yi mai baiwa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi dai ibn sabit ya haddace alqur'ani ga baki daya wa wa'yan li hurufihi kuma ya kiyaye dukan harufa na alqur'ani dai inda ha'un yake sinun sadun ko ina ya riga ya kiyaye da haka kenan ya riga ya zama ogo ya zama memba wanda za a zauna da shi domin rubuta alqur'anin ya dawo wuri guda gashi an haɗa shi wa da li kuma wato yana da itiqani wajen bayar da karatun Alƙur'ani zai karanta daidai ba wani abu da ake nema na karatun alkur'ani ya zama zai dumni sabit ya rage har gasa har dace da take cike da matana sai zamana wa da kuma tsari li'irabihi wa lughatihi shi zai daga cikin abin da Allah ya mishi na baiwa yana da tsari na li'irabin Alƙur'ani da sanin luga Alƙur'ani. wa kana ya kasance mai dawwama batul wahayi ga rubuta wahayi lirrasul ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka lokacin da alkur'ani yake yake saukowa da rayuwar annabi zaidu yana cikin marubuta da haka kenan akwai itikani ga zaidu wanda Allah ya shi ya ba shi baiwa na sanin li'irabin qur'ani da liga alkur'ani da tsarin alkur'ani da bayar da karatun alkur'ani da kiyaye haruffan alkur'ani da kuma harzace alkur'ani ga baki ɗaya, wanda wannan baiwa ce babba da Allah ya yi ma Zaid ibn Sabit radiyallahu anhu wa arda wa kana ma adalika shi Zaid ya kasance tare da duk irin wannan falala da baiwa da martaba da ɗaukaka da Allah ya yi masa aqilan ya kasance mai kaifin hankali wa wari'an kuma mai tsantseni menene ma'anar tsantseni Zaid ibn Sabit baya da kwaɗayi idan ana raba wani abu lokaci to insha Allah kaɗai rage in kawo gaba sai in tsaya idan ana raga idan ana rabon wani abu zai dimni sabit bai gita wurin nan don a gane shi a bashi a'a ba kamar irin wanda muke na ba in kaga ana rabon wani abu zai ka kama kokari don a ga ka sam zai bayin kusa da wannan yana tsantseni matuƙa kamiluddin kuma yana da kammalallen addini wal adala da adalci shaidu ya kai ya kawo a wurin zaidu ma'amunan kuma ga shi amintacce ne alal qur'ani akan qur'ani duk wani abu da ake so na qur'ani zaidu amintacce ne a gairu muttahamin ba wani abin tuhuma bane ne. dinihi ga addini ne wala kulkihi ko ɗabi'a ta addini ne lahiya lau ɗabi'a ta lahiya lau fajtama fihi min almazaya sai zamana Allah ta'ala ya tattara mishi wasu darajoji wal da wasu abubuwa da aka keɓanci zaidu malami ya same iligairi wanda wani daga cikin sahabbai bai haɗa waɗannan huskokin ba mina bari sahaba daga cikin manyan sahabbai falizalika tarahu abubakar da mai tambaya yawa abubakar tambaya cikin sahabbai me yasa ka zaɓa zaidu ga manyan sahabbai da suka riga shi musulunci wasu ma in ka so ka ce sun haihe shi eh ya faɗi waɗannan abubuwa na darajoji sai ya zaɓe shi lil qiyami bi hadhihi muhimma saboda tsayuwa da wannan aiki al'azima mai girma domin ji irin yadda Allah ka hihita wanda ya so ya hihita a cikin al'umma ga zai ibn sabit wanda bai mai shekaru na mai yawa ba a cikin sahabbai ya samu ɗaukaka da matsayi inda aka ya zama matsayin mai ba da shawara da kuma rubutu a lokacin da ake haɗa alkur'ani wanda in Allah ya ƙaddara a darasinmu na gaba za mu ji yadda bayanin rubuta alkur'ani ya kasance a zamanin abubakar radiyallahu anhu yanzu mun dai ja yi bayani akan abubuwa guda biyu umar ya ba da shawara abubakar ya karba, ya gayyata zaid ibn sabit saboda alhairi da ya bayyana gare shi ya taru akan zaid in Allah ya da mu na gaba kuma za mu ɗora mu je da bayani ya kasance Allah shi muna muwafaka Allah shi muna dace Allah ya sa ayyukan musu zama dan bi ɗaya dashi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك